This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci bakwai ashirin da kuma 60. Masu mu a jamhuriyar Nijar kuma kuna iya kama mu kai tsaye a tashoshin FM na rediyo amfani, sarauniya, fara'a, nomad, dalol da kuma Niyya. Za kuma ku iya sauraron mu a duk lokacin da ake bukata a ko'ina a voahausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum Usman Kabara ne tare da Jummai Ali muka sake dawa a shirinmu na hantsi. Gwamnan jihar Kwara Abdulfata Ahmed ya ce ba inda 'yan Najeriya suke abu ɗaya sai in ana kwallon kafa. Uwar gidan shugaban Najeriya Aisha Muhammadu Buhari tana kewayen ƙaddamar da shirin inganta lafiyar mata. Akwai shirin kallabi kai har ma da sakonnin da kuka bar mana yanzu bari mu fara da labarin duniya. Assalamu alaikum sauraro ga kuma labaran. Wani labari da muka samu da dumi na cewa rundunar sojan Pakistan ta ce da sanyin safiyar yau Juma'a wasu 'yan yakin sa kai suka kai hari wani sansanin mayakan saman kasar da ke yankin arewa maso yammacin kasar. Wani mai magana da yawon soja ya ce 'yan yakin sa kai tsakanin bakwai zuwa goma ne suka kai hari sansanin da ke gundumar Badebar. Jami'in ya ce an kashe shidda daga cikin 'yan tawayen a musayar harbe-harbe da jami'an tsaro yayin da kuma jami'an tsaro guda biyu suka ji rauni. Nan da nan babu ƙungiyar da ta yi ƙirarin cewa ita ke da alhakin kai harin. To bari kuma mu leƙa ƙasar Burkina Faso inda shugaban sabuwar majalisar mulki ta ƙasar General Gilbert Diendere ya ce shugaban ƙasar da firaministan ƙasar suna nan lafiyarsu kalau a hannun sojoji kuma nan ba da jimawa ba za a sako su. Jiya Alhamis, General ɗin ya yi wannan furici a hira da sashen Faransanci na nan muryar Amurka ya da shi kwana ɗaya bayan da sojoji suka hamɓarar da gwamnatin wucin gadi kuma suka kama shugabannin gwamnatin. Janar Diendere ya ce sojoji sun kifar da gwamnati ne a saboda shirin harkokin siyasar ƙasar yana nuna son kai. ya ce zai fara tattauna harkokin siyasa da zai hada da dukkan jam'iyyun siyasar kasar da an shirya a ranar 11 ga watan oktoba idan allah ya kai mu za a yi zaben shugaban kasa a kasar ta burkina faso amma a yanzu shinan gaibu sai allah an ba da rahoton cewa an kashe akalla mutane uku lokacin da matasa waɗanda suke yin zanga-zanga suka yi ƙoƙarin taruwa a kusa da fadar shugaban ƙasa a birnin wagadugu ofishin jakadancin amurka da ke kasar ya ce an sa shingaya a tituna a duk birnin da kausa harshe kuma fada shugaban amurka ta white house sai allah wadai da juyin mulkin jiya alhamis kuma mukaddashin shugaban kungiyar kasashen afirka erastus muwence ya buƙaci shugabannin soja da su da mulki hannun gwamnatin wucin gadi nan take ya kuma yi kira ga 'yan ƙasar burkina faso da kada su baiwa sojoji haɗin kai da goyon baya Kasar Kuroshiya ta sa rundunar sojan kasar a cikin shirin kota kwana bayan 'yan gudun hijira sun bai wa hammata iska da 'yan sanda a kan iyakar kasar da kasar Sabiya a lokacin da suka yi kokarin kutsawa yankin kungiyar kasashen turai 'yan sanda ba su yi amfani da karfi akan 'yan gudun hijirar ba a lokacin da suka yi kokarin kare shingen da aka sa to amma daga baya 'yan gudun hijira sun fi karfin 'yan sanda suka kutsa cikin kuroshiya kasar kuroshiya ta zama kasa ta baya-baya wadda ke fama da talauci da ta fuskanci rikicin 'yan gudun hijira bayan da 'yan sandan kwantar da tarzoma na kasar hangari suka yi amfani da barkwanan tsohuwa da feshin ruwa akan 'yan gudun hijira a ranar laraba domin hana su wucewa a halin da ake ciki majalisar dokokin kungiyar ƙungiyar ƙasashen turai ta goyi bayan shirin rarraba 'yan gudun hijira 120 tsakanin ƙasashen ƙungiyar domin rage cunkoso a kan iyakar ƙasashen ƙungiyar mataki na gaba kuma shine ministocin harkokin cikin gida na ƙungiyar su amince da shirin matsawar za su iya canza matsayin ƙasashen gabashin turai wanda ba su aminta da wannan shiri ba To waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ƙasar Ukraine ta fi da sunayen 'yan jaridan ƙasashen Turai guda shidda, daga cikin sunayen waɗanda ta haramta wa shiga ƙasar. To amma wata sananniyar ƙungiyar kare 'yancin 'yan jarida ta ce ya kamata a fidda dukkan sunayen 'yan jarida daga cikin waɗanda aka haramta wa shiga ƙasar. Jiya Alhamis Majalisar Tsaro ta ƙasar ta ce ta goyi bayan kiran da shugaba Petro Poroshenko ya yi cewa a fidda sunayen 'yan jarida guda uku na kamfanin BBC da wasu 'yan jarida guda biyu daga ƙasar Spain da kuma wani ɗan jarida Bajamushe daga cikin sunayen 'yan jaridar ƙasashen duniya 41 da aka haramta wa shiga ƙasar Ukraine na tsawon shekara guda. Mr. Poroshenko ya faɗa wa jakadiyar Ingila a Ukraine, Judith Gold, a canja matsayin da ya yi a wata ganawa da ya da ita jiya Alhamis, yana mai faɗin cewa 'yancin 'yan jarida yana da daraja a wurinsa. kwamitin kare 'yancin 'yan jarida ya yi maraba da canja matsayin da shugaba poroshenko ya yi to amma ya ce ya kamata a fidda dukkan sunayen 'yan jarida domin su samu sukunin gudanar da ayyukansu a yankin babu tsangwama. Majalisar Dokokin Amurka ta kasa soke yarjejeniyar nukiliyar da manyan kasashen duniya suka kulla da Iran, kuma a ranar 18 ga watan gobe na Oktoba idan Allah ya kai mu za a kaddamar da amfani da yarjejeniyar. a yayin da iran ta aiwatar da sauye-sauyen da aka bukaci ta yi domin a ɗage takunkumin karya tattalin arziki da aka aza mata sakataren harkokin wajen amurka john kerry ya ba da sanarwar cewa tsohon jakadan amurka a kasar poland stephen mall shine zai jagoranci kaddamar da yarjejeniyar mr kerry ya ce mr mall zai jagoranci yunkurin domin tabbatar da iran ta cika dukkan alkawuran da ta yi tun da farko a jiya alhamis sanatoci 'yan jam'iyyar republican sun yi yunkurin karshe na kokarin kin amincewa da yarjejeniyar suka gabatar da wani matakin inda a ce an amince da zartarwa zai hana sassaucin takunkumi sai fa idan iran ta amince da kasancewar isra'ila kuma ta sako dukan amurkawan da take tsare da su labaran sun zo muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka da ke washington dc Ƙungiyar 'yan jaridu ta Najeriya ta shirya taron gabatar da wata kasida ta cikar shekaru 55 da 'yancin kai a ƙasar. Sai dai gwamnan Kwara ya ce 'yan Najeriya ba inda suka fi haɗin kai sai in ana ƙwallon ƙafa. Hassan Umaru Tambuwal ba mu sha. gwamnan jihar kwara alhaji abdul fatah ahmed ya ce in banda wajen wasar kwallon kafa dukan 'yan najeriya kawunan su rarrabe suke gwamna abdul fatah ahmed wanda sakataren gwamnatin jihar kwara alhaji isiyaka sola gold ya wakilta ya furta hakan ne a wajen lacar cikar najeriya shekaru hamsin da biyar da samun yancin kai da kungiyar 'yan jarida ta jihar oyo ta shirya a hedkwatar 'yan jarida da ke iyaganku ibadan a jiya alhamis Gwamna Abdul Ahmed ya ce in banda lokacin wasar kwallon kafa da kwalab din Najeriya zai buga da wata ƙasa bai ga lokacin da 'yan Najeriya za su zama ɗaya ba kuma ba zai ce akwai wani lokacin da 'yan Najeriya za su zama tsintsiya madaurinki ɗaya ba ko kuma su yi tunanin cewa ƙasar su ɗaya. na jihar Kwara ya ce baya son ya kama sunan wani mutum amma ana iya tunawa cewa ɗaya daga cikin tsofaffin shugabannin ƙasar nan ya baiwa yankin sa fifiko a wajen mulki a lokacin da yake mulkin. Gwamna Ahmed ya ce sai a wajen wasar kwallo idan muna wasa da wata ƙasa a lokacin ne ba wanda zai ce shi Ibo ne, Bayarbe ne ko Bahaushe ne, kowa dai yana ƙoƙarin cewa a sami nasara. Gwamnan na jihar Kwara ya ce irin waɗannan halaye suna suna yin illa ga zamantakewa da ci gaban kasar nan ya buƙaci 'yan najeriya da su haɗa kai da juna ba tare da la'akari da ƙabila lardi yanki ko addini ba domin ɗorewar zaman lafiya da ci gaban ƙasa ƙungiyar 'yan jarida ta jihar oyo dai ta kare gwamna abdul fatah ahmed da vanguard of democracy wato dandamalin dimokuraɗiyya hassan umar tambuwal muryar amurka daga ibadan a najeriya Matar shugaban ƙasar Najeriya Aisha Muhammadu Buhari ta fara gangamin shirin tallafar lafiyar mata. Wakilinmu Ibrahim Abdulaziz ya aiko mana da rahoton. Cutar sankaran mama da kuma na mahaifa na ma cikin cututtukan da ke hallaka mata musamman a ƙasashe masu tasowa irin Najeriya. wanda hakan ne ma ya sa matar shugaban najeriya hajiya aisha buhari kaddamar da shirin gangami da take kaddamar da shirin a garin yola mahaifarta matan shugaban najeriya ta ma buƙaci gwamnatocin jihohi da kuma na ƙananan hukumomi da su ma su bi sahu don samun nasarar wannan shiri na bunƙasa kiwon lafiya mai taken aisha buhari women health initiative inda ma ta yaba likitocin da suka sadaukar da kansu a wannan yunkuri ina nan yola yau a garina mun fara yin aikin duba lafiyar mata mun fara shi a kalaba ban samu zuwa ba don bana nan so yanzu na dawo ina nan sai ya hadu da lokacin da za a yi na adamawa shine na zo kuma ya hadu da za a yi a wurin makarantar da na yi primary school a shekara 32 da ya wuce so mun gode maku da fitowa kuma mun gode ma likitoci da nurses da suka hada kai suke ba da gudumawarsu ba wanda ya biya su sun ce mun ne kawai ga abun da za su iya ba da taimakonsu na ce to bari mu fara duba lafiyan mata a cikin abubuwan da ake yi din nan duka ina gani kaman duba lafiyan mahaifa da na nono wanda ya zama shine babba wajen halaka mata Um, a yanzu za ka shiga ɗakin ka yi test ɗin kuma su baka result ɗin wanda ko aina ma ka je sai ka yi sati uku zuwa hudu amma yanzu yanzu za ka yi a baka result yeah. kimanin mata dubu biyu ne daga ƙananan hukumomin jihar 21 ka duba lafiyarsu kama daga gwajin cutar kansan zuwa na suga hawan jini ido da kuma haƙora yayin da wasu ma suka kawo yaransu domin a duba lafiyarsu hawan jini kansa hajiya gashi kin zo wannan wajen me kawo ki magana yaro na ne kika zo me kika zo ki anan ne na zo ka bika ce ne don a yi miki me in samu taimakon ma na zo gwada jikina eh, na samu an gwaje-gwaje kashi-kashi an gwada mini na ciwon hakori bp da kuma breast. yanzu na ganki da menene a hannunki wannan abu eh, sun bani magunguna flagin da diclofenic da kuma wani kira ki wa 'yan mata na zuwa ok kiran da zai yi ma mata zuwa asibiti ya kamata suna zuwa ana duba su ana duba yanayin da suke a cikin na ji daɗi da zuwa na wannan wurin don ban samman ma zan samu in zo nan har in samu magunguna kamar yadda na samu yanzu haka ba ta na ji daɗi sosai tun da na samu magunguna da yawa to wani kira kiwa matan da watakila ba zo an gwada su ba to yana da kyau su ma in dai an sake kira su yi hanzari su zo domin su a gwada su su ga lafiyansu su karbi magani kuma kyauta ne komai dr ramatu baba muhammad ita ta yi jawabi a madadin sauran likitocin da ke wannan aiki mai girma matan shugaban kasa akwai na san ba ki da lokaci da za ki je ki duba I.D.P. amma akwai littafi za mu baki da allah in kin samu lokaci sai ki dan duba ga irin matsalolin da aka samu lokacin insurgency ɗin nan mun gode allah ya saka da alheri daga bisani dai matar shugaban kasan ta mazaici waɗanda suka samu raunuka sakamakon tashin bom da ya auku a sansanin 'yan gudun hijirar da ke mulkohi wanda yanzu haka ma ke kwance a asibiti ana duba lafiyarsu inda ko musu addu'ar samun lafiya ibrahim abdulaziz Sashen hausa na muryar amurka daga yola a najeriya ya ubangiji sarkin baiwa roƙon da ni nake kullum sahe ka ba mu lahiya sarki allah amin amin tumu amin to amin shatan nijar kafin mu ci gaba bari mu ɗan shakata amfanin ilimi aiki da shi gaskiya ce faɗake yau sa'adu zungur ke kira da abu mai karsashi Mun zauna lafiya eh. Mun zauna lafiya eh, zaman lafiya da juna zama na roƙon amana da masalaha da juna da soyayya da juna dangi mu fahimci juna mu ɗau ilimi mu zauna mu yi amfani kununa in a aikace uwa na a ba kyawa ba khiyana. sani a cikin mashiya ka zamo al'alimu masanin sirrin sarari da kuriya in ka sallada ayyima bauta da sani a cikin biyayya amfanin ilimi aiki da sani bisa tsinkaya ta karo dan jayayya muna tafa gauniya jiban gafiyar baido a waya amfanin ilimi aiki da shi gaskiya ce faɗake eh. yau sa'a da zuwan kira da amo mai ƙarsashi. tattalin arzikin ƙasa. kasar mu muna a sahu na baya haka fallin kere ke ira mana a sahun yan baya baya a harkar kimiyya a da fasaha an bar mu a To mun gode Aminu alakar amanta ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC wanda kuma agogonmu nan yana cewa karfe uku da kusan minti goma sha takwas ga na gaba. Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a wannan shirin namu na kallabi. A shirin namu na yau za ku ji hirar da abokiya aikin mu Jummai Alitayi da Dr. Zainab Atiku Bagudu matar gwamnan jihar Kebbi da sanata binta masu garba daga mazaɓar jihar adamawa da kuma hajiya binta ma'azu shugaba wata ƙungiyar ƙarfafawa mata gwiwa da kare haƙoƙinsu a fannin mulki da shugabanci game da wani taron bita da ƙarawa juna sani na tsawon kwanaki uku da ƙungiyar african women in leadership ta gudana a jihar texas a nan amurka cikin watan da ya gabata Ita dai wannan kungiyar ta ƙasa da ƙasa ce da ke ƙarfafawa mata gwiwa da inganta matsayin su ta fannin shugabanci ko kuma na jagoranci, musamman ma mata a nahiyar Afirka. Ga dai yadda hirarsu ta kasance. To da farko ga bayanin da Dr. Zainab Atiku Bagudu ta yi man. To an tattauna abubuwa da yawa amma daga cikinsu ina gani abin da ya fi mahimmanci gare mu yanzu shine maganan kula da yara da aka yi. wannan kungiyar ta matan afirka sun kikiro wani shiri wanda ake ce ma one mother one child watan uwa daya da ɗa guda wannan shirin yana tanadin kuma yana kiran mata hadde wajajen mu ƙasar afirka cewa su kula da yara su ɗauki nauyin yaro guda duk macen da ta ga tana da hali ba wai kawai halin kina da kuɗi haka ba kamar kina da lokaci da za ki iya tattalin yaro taimaka ma ilimin shi ana son eh a bada gudunmuwa wajen zuwa wajen karatunsu musamman ga 'ya'ya mata yanzu da muke da matsaloli game da wannan tashin hankalin da ake na matsalar tsaro boko haram da mutanen da suka rasa gidajensu akwai yara da yawa wayanda suka rasa iyayensu to wannan shirin yana da mahimmanci gare mu kwarai da gaske kamar ta dauke shi reno ne ta kai gidanta ko ko ta rika bada kuɗin ba haka ba ta rika bada gudunmuwa ta rika in tana iya ɗaukan nauyi eh a kai ha gida to wannan kuma shiri ne wanda sai an haɗa da hukuma kuma kungiyar tana iya ta yi eh, abin da ake ce adoption To ke kuma sanata masu Garba menene ke kuma ya fi jan hankalinki ko kuma ya fi muhimmanci a gare ki? Farko da aka kira aka tuntube ni akan wannan maganan sosai na duba wannan abun ya shafe bangaren majalisa tawa da mutane suka yadda da ni suka ba da ƙarfi su san ni zai ya kamata in su akan abun da ya faru da mu a cikin bangaren mu mutanen arewa ta kudu sai na zo na gan wajibi ne na zo wannan taro kuma wajibi ne kuma na sa murya na a cikin ɓangaren abin da yake shafi mutanenmu musamman 'yan yara ko mata da suka rasa rayukansu ma yaransu ko iyayensu da suke neman taimakawa da ya kamata su ma a karɓe su a cikin al'umma kuma a san da za su zo su yi kama tafiya a cikin al'umma. To, Hajiya Binta ke kuma fa? eh to gaskiya wannan taro da aka yi taro ne wanda ya ƙara mana ilimi ta kowane bangare wato ta farnin siyasa ma da farnin kula na wanda ita dr zainab bagudu ta yi magana a kai wa ɗaya ɗaya amma kana da iya iko ma in Allah ya baka iko ko ya baki iko ki ɗauki 'ya'ya ma fiye da yafi guda hmm. amma tsanani duk wani memba da ke ciki an bukaci cewa a je a gwada wannan kamar ya kasance a turance project inda har da gaske ake a cikin wannan kungiya to abu ne sosai wanda aka kawo zai kawo gudunmawa zai kawo taimako ba kaɗan ba akwai waɗanda suka ce ma suna da waɗanda suka suka gada ko suka ɗauka wajen rashi ko ta haihuwa ko kuma ta wa'insu ma ba su taɓa haihuwa ba sun saba yi tuntuni to kusan yanayi ne wanda mu 'yan arewa yana tare da mu ba wani sabo ba ne musamman nan duk wanda ta san ciwon ya kamata ta taso daga babban gida tabbas za ki ga ta ɗauki nauyin 'yan uwa ta ɗauki nauyin maƙota kamar ni dai abu ne wanda na saba a rayuwa rayuwata akan irin wannan kokarin da nake da jama'a na ma ya sa na shiga siyasa saboda in ƙara ba da babban gudunmawa da zai taimaka ma inda na fito to abu ne sosai wanda aka sa a gaba mai amfani Masu saurare a nan kuma za mu dasa aya a shirin namu na yau sai kuma mako mai zuwa ‘yan Allah kai mu za ku ji mu da ci gaban wannan shirin. Yanzu a madadin Jummai Ali da ta jagoranci wannan tattaunawa da bakin da suka halarci wannan zauren da Miss Julie Gresham da ta haɗa mana sauti da bada umarni, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya. Yanzu kuma ga sakonnin da kuka bar mana a waya. Assalamu alaikum yau ku bani fili in tsofaci game da yan ta'addan nan sojojin Burkina Faso waɗanda sun ka haɗarar da gwamnatin dukkan ƙarya. Ainihin fara fulla sun zaɓi gwamnati ɗinki sun tsaisowa a kan ta'addanci suka zo suka haɗarar da gwamnati ɗinki don su samu wata kasa ina fatan allah ce ba su zaman lafiya allah ya tabbatar mana zaman lafiya a wannan ƙasa ta mu najeriya na gode salamu alaikum mai magana hajiya uguji Garo mai kireda a kasuwar alaba daga nigeria gwamnonin arewa da kuke yi wurin za ka hankalta su masu wa'azi kafin ku yi wannan ya kamata a ce dukkanin ku kowanne a karamar hukumar su ta ya samar da turaren noman rani irin yadda aka gyara a karamar hukumar kura domin talakawar samu aiki ba wai ku bar jaki kuna dukkan kuskuren kuskure nan abin da ya iya shi ne a lokacin jiran abin da ya kamata ya amfani al'umma kusurin arziki talakawan ku ya tsaro ba shi ba sai kun bar jaki kuna dukkan ba haka ya kamata ku ba kafin ku mutum da abinka ya kamata ku kama mutum bai kamata ba tsara abin da bai da amfani Assalamu alaikum sashen Hausa Radio America mai magana Ayuba Garba Imam kafin madaki a jihar Bauchi. A ra'ayina na yau ina kira ga 'yan Najeriya musulmanmu da Kiristanmu da Allah mu haɗa kai yi gaskiya kuma mu riƙe amana a wannan shugabanci na Muhammadu Buhari yana ƙoƙari ya tabbatar an yi gaskiya a Najeriya. To da Allah ina kira ga musulmai da kiristocinmu mu haɗa kai mu yi gaskiya mu rike amana a duk inda muka samu kanmu na gode mai magana ayuba garba imam katin madaki a jihar bauchi assalamu alaikum sashen hausa na a america mai magana sada sa'idu daga nan daura ra'ayina a yau zan miƙa koke ne ga ainihin 'yan balantiya na civil defense ya zama na cewa gashi sun shekara takwas suna aiki amma sai ya zama da cewa idan an tashi ɗaukar sigar da ta zo da suke permanent sai a duba masu uwa a jikin murhu sai a ɗauke su amma su kuma wannan yan balantiya da duk sun kware akan aikin a har kullum sai dai a daki musu alkawalin za a ɗauke su permanent amma har inda yau take ba a ɗauke su ba sama da shekara takwas wanda kuma hakan ba karamin wani kuma baya ba ne ba da kuma ainihin tauye musu hukukinsu da fatan masu ruwa da tsaki a kan wani al'amari za su duba kocensu domin magance musu shi. Eh, daga cikin abubuwa waɗanda an masu wuya kuma su ne hasken duniya shine ilimi kuma ba a keɓe wani ilimi ba a ce lalan ilimi ne sai dai in mutu ya zallala duk ilimin da Allah ya baka ta hanyar wannan ilimi kana iya kai taimako wanda zai kai ka aljanna ya kai iyayenka ma aljanna kuma ya kai masoyanka da makwabtanka a cikin aljanna waɗannan irin abubuwa babu inda ake samun su sai fannin ilimi Mai girma sarkin tawa Alhaji Muhammadu Addu Akaji a lokacin da ɗaliban Jamar Usman ɗan Hodiyo da ke Sokoto suka kai masa ziyara. Ku saurari shirin nagari na kowa ranar kowace lahadi cikin shirin hantsi. Ku kasance da sashin Hausa na muryar Amurka, duniya a tafin hannunku. To yanzu kuma sai mu je ga labarin duniya amma a takaice. rundunar sojan pakistan ta ce da sanyin safiyar yau juma'a wasu 'yan yakin sa kai suka kai hari wani sansanin mayakan saman kasar da ke yankin arewa maso yammacin kasar wani mai magana da yawan soja ya ce 'yan yakin sa kai tsakanin bakwai zuwa goma ne suka kai hari sansanin da ke gundumar badebar shugaban sabuwar majalisar mulki ta kasar burkina faso general gilbert dendere ya ce shugaban kasar da prime ministan kasar suna nan lafiyarsu ƙalau a hannun sojoji kuma nan ba da jimawa ba za a sako su jiya alhamis janar dendere ya wannan furucin a hirar da sashen faransanci na nan muryar amurka ya da shi kwana ɗaya bayan da sojoji suka hambara da gwamnatin wucin gadi na ƙasar suka kuma kama shugabannin gwamnati ƙasar croatia ta sa rundunar sojan ƙasar a cikin shirin ko ta kwana bayan 'yan gudun hijira sun bai wa hammata iska da 'yan sanda a kan iyakar ƙasar da ƙasar Sabiya a lokacin da suka yi ƙoƙarin kutsawa yankin ƙungiyar ƙasashen Turai. 'Yan sanda ba su yi amfani da ƙarfi a kan 'yan gudun hijirar ba a lokacin da suka yi ƙoƙarin tare wato kare shingen da aka sa. To amma daga baya 'yan gudun hijira sun fi ƙarfin 'yan sanda suka kutsa cikin Croatia. Kasar Ukraine kuma ta da sunayen 'yan jaridun kasashen Turai guda shidda daga cikin sunayen waɗanda ta haramta wa shiga kasar. To amma wata sananniyar kungiyar kare 'yancin 'yan jarida ta ce ya kamata a da dukkan sunayen 'yan jarida daga cikin waɗanda aka haramta wa shiga kasar. To da takaitattun labaran kuma muka kawo ƙarshen mu na hantsi sai an jima da rana za a ji abokan aiki da wani sabon shirin. A madadin Jummai Ali da ta tana gabatarwa da kuma jagoran shirin Chiwahiro Deodone sai kuma injiniyan mu na yau Jim Hammond. Ni Usman Kabara a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa. Bisalam. This program has come to you from the Voice of America, Washington.